falana babu wani sani a gare mu innaka anta allamul ghuyub kai ne dai masani na ilimin gaibi ubangiji maɗaukacin sarki a waɗannan ƙarshe-ƙarshe na ayoyi waɗanda su ne ƙarshe-ƙarshen ayoyi na suratul ma'ida allah yana gaya mana cewa a ranar ƙiyama ranar da allah zai haɗa mutanen farko da mutanen ƙarshe mutanen ƙarshe gaba ɗaya hada yawmul fasli jama'nakum wal awwalin da mu mutanen yanzu da na da za a haɗa mu idan aka haɗa mutane gaba ɗaya allah maɗaukakin sarki zai tattambayi mutane hawa-hawa to daga cikin tsari na tambayoyi da allah zai yi wa bayi hadda tambayoyi na neman report akan aiki da ya sa annabawa Allah ya ba da official duty wa annabawa akan su je su isar da saƙonsa zuwa ga talikai halittu nasa wato mutane da aljan to a ranar kiyama kuma Allah ba zai baka aiki kuma ya shiru ya barka ba sai Allah ya kira ka domin a yi accounting wannan kira da Allah zai yi a ranar kiyama zai kira waɗanda ya aika ɗin su ne annabawa kuma zai kira mu waɗanda aka aiko annabawan zuwa gare mu falanas alannan ladina ursila ilaihim za mu tambayi waɗanda aka aiko musu annabawa walanas mursalin kuma za mu tambayi waɗanda su ma muka aike su to waɗanda aka, aike su su ne manzanni ga tambayar da Allah zai musu yau ma yaji ma'ullahun rusul ai uzkur yau ma yaji ma'ullahun rusula li yawmil zalika yau taghabun Allah zai tara annabawa a ranar taro babban taro taron da wahasharnahum an kira kowa falam nughadir minhum ahada ko mutum ɗaya ba wanda aka bari babba da yaro cikin waɗanda za a kira har da ɗan cikin ciki wanda bai riga ma ya zo duniya ya shaƙi numfashin wannan duniya da muke shaƙa ba wa ta kullu murdi'atin amma arda'at ranar da har mai ciki za ta haifi abin ta ke cikin cikinta wa da'u kullu ta hamlin hamla hakai mai ciki za ta haifi da ke cikin cikinta an gane ko to a ranar in aka tara na cikin ciki ballantana ni da kai da aka haife mu mun ci mun sha daga arzikin Allah mun shaka daga arzikin Allah mun ci moriyar abubuwa da yawa to sai Allah ya tambaye mu yaya muka ci gajiyar arzikinsa mun bauta masa yadda ya dace kuma ya aiko annaba mun amsa musu wa yau mai yunadihim fayakulu ma za a jabtumul mursalin mu za a tambaye mu wace amsa kuka ba wa annabawa manzanni su kuma za a tambaye su ma za ujibtum me aka ba ku amsa an fahimta za a tambaye su abun da muka ce amma su ba za amma su ba za a tambaye su za a tambaye mu menene muka amsa musu ma za a jabtumul mursali me muka ce musu su ma za a tambaye su ne me muka amsa saboda su ba da shaida kan mu ko gare mu a kan mu shine ba mu amsa daidai ba ko mun amsa mun yi watsi da shi ko mun ki amsawa gare mu kuma shine e wane da wane da wane sun amsa kuma sun yi yadda kace to wannan amsa na bin bahasi da Allah zai yi akan mu shine abin da Allah ke gaya mana anan zai tambayi manzanni ya ce musu ma za ujibtum menene aka amsa muku sai mutane su sai su kuma annabawa sai su ce wa ubangiji la ilma lana ba abin muka sani ba wani ilimi gare mu ya Allah innaka anta alamul ghuyub ai kai ne masanin komai kai ka san gaibi to wannan la ilma lana din mujahid da Alhassanul basri da wasu daga cikin magabata suka ce za su faɗi haka ne saboda tsananin bala'i na firgishin tashin kiyama annabawa suna daga cikin waɗanda za su iya rikicewa a ranar kiyama saboda tsananin tsoro har yasa Allah ya tambaye su ce su ba za su ba da amsa ba Allah ya san amsa don haka su ba za su iya magana ba shine sai su ce la ilma lana min shiddati hauli yawmil qiyama al-imam suddi yace ma'anarsa shine hiya manzilatun min manazil yawmil qiyama yana ɗaya daga cikin wurare ne matakai-matakai na tashin kiyama akwai lokacin da a filin kiyama Allah zai tambaye su saboda bala'i su kasa magana akwai kuma lokacin da in sun nutsu za su iya magana wannan yana cikin lokacin da wato ba za su iya magana ba shine Allah yake ce za su ce la ilma lana suna cikin tsanani amma daga baya in Allah ya ba su nutsuwa kamar yadda Allah yake faɗa akan mutanen kirki mabiyan annabawa ma la yahzunuhumul faza'ul akbar tsananin firgici na tashin kiyama ba zai taba su ba kaga min babu aula ba zai taba annabawa ba to in suka samu nutsuwa shine sai Allah ya ce sai su bada amsa shine Allah ya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida kowace al'umma za a zo da mai bada shaida akan ta shine annabinta yaya me kace akan su sun yi abin da nace sun amsa kira sun yi kaza sun yi kaza sai ya bada amsa sai ya bada shaida gare su ko akan su to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo ya bada shaida akan mu an fahimci wannan ko to wannan shine ma'anar wato ɗaya daga cikin wurare biyu ne a nan lokacin da ba za su iya amsa ba shine nan za su ce la ilma lana magana ta uku ita ce abinda aka ruwaito daga daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare yarda gare shi yace abinda ake nufi shine za su ce ba mu sani ba ba wai saboda don tsananin firgicin kiyama ko don saboda a'a da gaske ba su sanin ba a'a sai don saboda ladabi ne wa Allah su ce ya Allah me muka sani muka mu ai ba mu san komai ba sama da abin da ka sani abin da ka sanin nan shine mu muka sani don ka abin da suka ba mu amsan nan shi din ne dai wanda ka riga ka sani la ilma lana bi ma'ana la ilma lana illa ilmun anta a'lamu bihi minna ba mu da wani sani sai wanda ka fi mu sani don ka ba bukatan mu maimaita maka abin da ka riga ka sani ya Allah mun sallama maka ilimin ka shine ilimi sanin ka shine sani jama'a an gane wannan maganar ita ce ibnu jaririn tabari ya inganta ya zaba daga cikin maganganun guda uku don haka kenan ko dai ya zama yana nufin tsananin tashin kiyama zai sa manzanni ma su ji tsoro akwai lokutan da a filin kiyama manzanni za su ji tsoro su ma suna ta kansu ta kansu sannan ko kuma ya zama ɗaya daga cikin matakai ne na tashin kiyama ɗaya daga cikin matakan anan shine za a tambaye su kasa bada amsa daga baya kuma sai su bada amsa ko kuma ya zama fassarar ita ce sun miƙa wa Allah ne sun bashi gari saboda sun san sanin su ba komai bane dangane da sanin sa shine ma'anar la ilma lana bamu da wani sani wanda yake za mu iya gaya maka sanin ka shine sani innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne masani ga ilimin gaibi an gane ko shine ibnu kathir ya wa huwa min babi ta'addubi ma Allahi azza wa jal ai ma rabbi jalla jalaluhu wannan yana nuna tsananin ladabi da annabawa suke da shi ga ubangiji madaukakin sarki ai la ilma lana bin nisbati ila ilmikal muhit bi kulli shay ai ilimin mu ba komi bane in an kwatanta da iliminka wanda ya game dukkan komi fa nahnu wa in kunna wa in kunna ujibna arafna man ajabana mu ai in ma an amsa mana mun san wanda ya amsa walakin minhum man kunna inna ma wa ala zahirihi la ilma lana bi batinihi amma ko da zamu baka amsa akan wane ya bamu amsa ai mu mun san zahiri ne bamu san cikin abin da ke boye a ransa ba wa antal alimu bi kulli shay kai kuma kai ne ka san komai don haka kai zaka fi kowa sanin amsa al muttali ala kulli shay fa ilmuna bin nisbati ila ilmika kala ilm ya ubangiji sanin mu in an kwatanta da sanin ka kaman ba ilimi bane don haka kawai Allah ba mu sani ba ka bada amsa da kanka jama'a an gane me Allah ya ce إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين إذ قال الله يا عيسى كتنا لوكتشن دا الله زي يا عيسى ابن مريم يا كي عيسى دم مريم uzkur ni'mati alaika ka tuna ni'iman nan akan ka wa ala walidatik da kuma ni'imata akan mahaifiyarka id ayyatuka bi ruhil qudus yayin da na karfafe ka da ruhu mai tsarki tukallimun nasa fil mahdi wa kahla kana yin zance da mutane a cikin zanin goyo kuma a cikin halinka na dattijo wa idh allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil ka tuna yanda na maka ni'ima ta hanyar sanar da kai littafi kuma da sanar da kai hikima da sanar da kai attaura da kuma sanar da kai injila wa idh takhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr ka tuna kuma yayin da na maka ni'ima ta hanyar kana halittar wani abu na daga yumbu ka hay'ati at-tayr wanda yake kamar surar tsuntsuwa bi izni bisa izinina fatanfuku fiha sai ka yi busa a cikin wannan abun da ka gina na yumbu mai kama da tsuntsu fatakunu tayran bi iznillah sai ta zama tsuntsuwa ta gaskiya da bi idni ta hanyar izinina wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi idni kuma ka tuna da yanda na maka ni'ima kana warkar da makawon da aka haife shi da makanta bai taba gani ba wal abrasa da mai cutar albaras kana warkar da su bi idni da izinina wa id tukhrijul mauta bi idni ka tuna ni'imar da na maka ta kololuwa ta yanda har kana tayar da matattu da izinina wa id kafaftu bani isra'ila eh, wa id kafaftu bani isra'ila ka tuna yayin da na tsare banu isra'ila ga barin ka yanda ba za su iya cutar da kai ba idji ta bil bayyinat yayin da ka zo musu da ayoyi bayyanannu faƙalar ladina kafaru sai waɗanda suka kafurta minhum daga cikinsu suka rika cewa in hadha illa sihrun mubin wannan ba komi kuke ji ba daga isa ɗan maryama sai dai sihiri mabayyani ubangiji maɗaukakin sarki yana nan da magana akan tashin alkiyama idan wannan siyakin ya zamo akan tashin kiyama ne bisa ga zancen malaman tafsiri cewa allah maɗaukakin sarki zai tara manzani ya musu wancan tambayar sannan yanzu kuma za a fara yin tambaya ɗai ɗai ɗai ɗai daga cikin tambayoyin da za a yi individually wa annabawa hadda annabi isa dan maryama alaihi salam in aka taro in aka kirawo annabi isa ubangiji madaukakin sarki zai ce mishi ya kai isa uzkur ni'mati alaika ka fa tuna da ni'imar da na maka na maka ni'ima ya kai isa wa ala walidatika ni'imar da nai maka ita ce na baka annabta na baka manzanci na halicce ka ta irin halittar da ban yi wa wani irin ta ba don ka zama babban misali a duniya na halicce ka ta hanyar uwa ba tare da uba ba ba tare da kuma namiji ya shafe ta ba na halicce ka da wannan ka zama aya a bayan kasa wannan ni'ima ce gare ka ya isa ka tuna sannan ka tuna da ni'imar da na wa mahaifiyarka ta yanda na barrantar da ita mutane za su zo su zarge ta da cewa ta yi cikin shege saboda ba a santa da miji ba amma kuma aka ganta da ɗa aka ganta da ciki ni kuma na sa ka yi magana domin in barrantar da ita sannan na mata ni'ima ta hanyar sanya ta ta zama daga cikin mata mafiya ɗaukaka a bayan ƙasa na sa ta kuma ta haifi wata haifuwa irin wadda za ta zama aya har zuwa tashin kiyama lalle na yi wa mahaifiyarka gata na yi mata aya kuma na yi mata wato ni'ima mai yawa ka tuna kai daga cikin ni'imomin da na yi maka shine ayyattuka bi ruhul qudus na karfafe ka da ruhul qudus ruhul qudus shine jibrilu alaihi salam an fahimta in ji ibnu kathir da sauran malamai magabata saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq ruhul qudus mala'ika jibrilu shi ya sauko da alqur'ani zuwa gare ka don haka wannan mala'ika ruhul qudus mala'ika jibril na karfafe ka da shi ta hanyar kuna tare da shi a koyaushe yana tsare maka cuta yana taimakon ka da baka abubuwa da yawa na agaji kana yin abubuwan da mutane ba sa iya yi saboda mutane ba sa ganin sa shi yana maka abubuwa ni kuma ina sa shi ya maka na karfafe ka da hanyar ruhul qudus ya zo yana maka hidima tukallimun nasa fil mahdi wa kahla na ni'imta ka ta hanyar har kana magana wa mutane alhali kana cikin zanin jego ana rike da kai a matsayin jariri amma kana magana wannan mutane ba su saba ganin wannan ba ya isa dan maryama wa kahlan na kuma baka abin da na bada sauran mata yadda sai sun girma su yi magana ta hanyar wa'azi da shiryar da mutane annabawan Allah bayan sun girma sun cika hankali walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma kai ma ka girma kuma ka ci gaba da yin aiki na da'awa da shiryar da mutane bayan ka yi magana da wa'azi kana dan jariri wa iz allamtuka alkitab ka tuna da yanda na baka ilimi mai yawa na littafi wani irin littafi shine fada a can gaba at-taurata wal injil na baka ilimin wato at-taura littafin da yake baya yanda ka kwankwada daga ilimin sa ka san shi kafi kowa a cikin talikai na zamanin ka sanin littafin at-taura wanda ba kai aka saukar ba kai kuma na kara maka da naka wanda babu a cikin at-taura shine na baka injila wannan lallai babban ni'ima ce a gare ka ya isa dan maryamu wal hikmata kuma na baka sanin al hikma shine sanin fashin bakin cikin littafin da sanin yanda ake sharhin sa da sanin bayanai filla filla na hukunce hukuncen Allah da dokoki wanda ake cirowa a ciki ko kuma ya zama alkitab shine ka iya ka iya rubutu da karatu da kuma sanin ma'anar abin da kake karanta shine alkitab wal hikma na baka duk wannan gatar ya kai isa dan maryama wa iz takhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr ka tuna kuma daga cikin ni'imar da nayi maka shine na baka gawurta da yin fice a zamanin ka. ta yanda kake daukan tabo ka dauki laka ka gina sura na wato abu mai kama da tsuntsu in ka gina da tabo sai ka hura iska a ciki wannan iskar sai Allah ya sa ta zamo rai a cikin wannan tsuntsun sai tsuntsu ya furka kuma da ana ganin shi ta ne ka gina wannan ni'ima ce gare ka ya isa dan maryama wannan duka kana yi ne bi izini da izini na sannan kuma wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi izni ka tuna yadda na baka dama har kana warkar da al akmah shine mamsuhul basar mamsuhul basari wal ainain wanda yake baya gani kuma babu ma idon a wurin gaba daya ko kuma al'akma shine wanda an haife shi tun farkon haifuwarsa dama bai taba gani ba al'a'ma shine wanda ya makance bayan da yana gani sai ya makance shine ake ce a'ma abasa wata walla an ja hul a'ma ko kuma wanda yana da gululun idon amma kuma baya gani to al'akma shine wanda babu ma idon an shafe ko an kwakule ko kuma wanda akwai wato amma tun da aka haife shi bai taba gani ba shi gaba ɗaya a makaho ya zo duniya ya ce kana warkar da irin wannan kaga wanda da ya taba gani daga baya warke ai bai kai abin mamaki ba in aka warkar da al'a'ma sama da a warkar da al'akma don haka kai kana warkar da irin wannan wanda alama ba magani sai dai a mutu a haka wal abras kana warkar da mutumin da yake da ciwon albaras wanda duk jikinsa miki ne ta ko ta ina ba inda za a ce akwai sauki ta ko ta ina jikinsa ciwo ne kamar wanda ya gamu da cancer of skin ta ko ta ina jikinsa gaba ɗaya ya rarake da gyambo amma kana warkar da irin wannan wanda kowa yake gudu masa saboda ga cuta da ke jikinsa ga kuma kazanta da mutane ba sa son su zo su masa jinya ba wanda zai iya zuwa ya sa masa magani saboda tsanani amma kai in kai addu'a sai ka shafe shi sai ya tashi ya warke kamar da bai taba ciwo ba wannan duk bi izini da izini na kake wannan wa iz tukhrijul mauta bi izni ka tuna kuma yanda kake fitar da matattu daga kaburbura mutum yana cikin kabari a ce ya shekara kaza aru aru da mutuwa sai ka zo ka yi magana ka ce wane tashi sai ka ga jijjiga kabari sai ga ya fito wannan bi izini da izini na kake ko mutum ya mutu a yanzu ana shirin za a kai shi ai ta kuka sai ka ce ya tashi sai ya tashi ya yi rai kuma kowa ya tabbatar lallai ya mutu daga baya sake dawowa wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah kana yin wannan bi izini da izini na wa in kafaftu bani isra'ila an ka tuna yadda na kare ka daga sharrin banu isra'ila banu isra'ila sun cutar da annabawa da yawa Fariqan kadzabu wa fariqan yaktulun sun kashe su da yawa amma kai ban ba su dama akan ka sun kashe ka ko sun cutar da kai ba Hannun su ma baya taba ka kafaftu bani isra'ila an ka bi mana saraftuhum anka wa mana'atuhum an adaka na abin na an aziyatik na hana su yadda ba su iya cutar da kai ba wannan falala ce daga gare ni zuwa gare ka an fahimta ko kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa wa ma qataluhu ai ba su iya kashe shi ba wa ma salabuhu sun so su giciye shi amma ba su giciye shi ba walakin shubbi halahu. Allah ya ce wa ma kataluhu yaqinan ba su kashe shi ba bar rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya daga shi zuwa gare shi kaga wannan duk kafaftu bani Isra'ila anka kenan na tsare ka daga gare su daga sharrin su id ji'tahum bil bayyinat yayin da ka zo musu da ayoyi mabayyana da yake shiryar da su na cikin injila da abun da ka kara musu akai na ilimin ka na attaura amma sai suka kangare har suke cewa kafirai daga cikin su in hada illa sihrun mubin wannan sihiri ne kawai mabayyani wannan yana nuna mana falala wadda Allah madaukakin sarki ya bada ta mu'ujiza ga annabi Isa dan Maryama alaihi salam mun faɗi da yawa daga cikin wannan kuma mun yi bayani akan tarihin annabi Isa cikakkiya har zuwa abin da zai faru a ƙarshen a ƙarshen duniya inda zai dawo duniya da abubuwan da za su faru zuwa har zuwa tashin kiyama na mana cikakken bayani a suratu Ali Imran babu bukatan maimaitawa don haka a nan Allah yana gaya mana cewa ni'imomin da Allah yi wa annabi Isa ta mu'ujiza kowane annabi in Allah ya aiko shi sai ya karfafe shi da mu'ujiza. babban mu'ujizar annabi Isa ita ce ya zo ya nuna gagara koyo ya nuna gawurta ya nuna cewa sakonsa na gaskiya ne daga wurin Allah saboda mutanensa suna da ci gaba na hanyar likitanci da kuma science and technology wanda kuma har yanzu banu Isra'ila gadon su kenan to shi annabi Isa sai aka zo masa sai aka bashi abin da ya fi nasu hanyar wato hanyar likitanci da hanyar lafiya shine su sai dai su baka magani ka sha shi kuma shafa ka kawai zai yi ka tashi shi yasa ake ce masa almasihu mai shafa mutum ya tashi sannan duk likita ya kai sai dai ya bada magani a ji sauki ko a warke amma bai taba warkar da matacce ba bai taba ba da maganin mutuwa ba bai ma san asalin hakikanin mutuwa yaya take ba ballantana ya iya sanin ina maganin ta yake duk bincike na likita tun a da har a yanzu ya gagara wajen gane asalin ruhi a ina ruhi yake wallahi babu shi a cikin ilimin likitanci har ka gama ba za ka taba sanin ina ne asalin ruhi yake ba don ba abun da zai sa wanda za ka iya sawa a auna a gani sai a ganin ruhi babu shi to ballantana a gano maganin da zai sa ba zai lalace ba ko karka mutu babu wannan kai kuma sai ka gawurta ka fi su a wannan sai zama ka bada mara lafiya magani sannan kuma ka bada ka mamaci magani ka ce ya tashi kuma ya tashi wannan shine abin da aka ba da annabi isa ga bangaren likitanci kenan sannan bangaren science and technology Allah ya bashi daman wato harka ta kere-kere irin wanda ya fi karfin har duniya ta naɗe ba wani technology da zai iya irin wannan ya dauki laka ya gina sai ya mai da shi abu mai rai sai zama tsuntsu ya furka wallahi ba za a samu wannan cigaban ba a duniya sai dai a yi robot na tsuntsu a sa masa wasu injuna kana dannawa wata rana wani ya harbe shi wata rana ya fado wata rana a ɗauke wuta wata rana a yi kaza amma abin da annabi isa ya gina ya tashi kuma ya zama tsuntsun gaske bi iznillah da izinin allah wannan shine ga wurtan da aka bashi kowane annabi ana bashi nasa sai Allah ya tara wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan mu'jizozi na kowane annabi sannan aka masa ƙari babban mu'jizan da aka bashi wanda ba a bada kowa ba shine mu'jizan ilimi da gawurta ilimi da yin nisa da tinkaho akan ilimi ta hanyar dukkan binciken dan adam da dan adam zai yi a duniya ba zai kai ba ballantana ya kure abin da ke cikin alkur'ani shi yasa farkon wahayin alkur'ani Allah ya kalubalanci duniya ce ikra ka yi karatu duk karatun ka kuma ba za ka kure na cikin qur'ani ba wannan shine mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da shi ya gagari duniya har Allah ya ce in za ku iya ka ce wa mutanen duniya su haɗu gaba ɗayan su walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da za a haɗu da mutane da aljanu a yi conference ba international ba ba intercontinental ba a yi kowane irin inta da za a yi tsakanin dan adam da aljanu walau na ba'dhum li ba'dhin zahira kowa ya rinka bada dan uwansa satar amsa a zo da kwatankwacin alqur'ani Allah ce la ya'tuna bimithlihi ba za taba iya zuwa da mu'jizan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to wannan Allah yana gaya mana mu'jizar annabi Isa amma su sai suka kafirce suka kangare suke cewa wannan tsafi ne mabayyani me Allah ya ce a gaba وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مَا أولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين الله بعد الأداء إذ قال الحواريون كتنا يا يندا حواريا واسكة يا عيسى ابن مريم يا كي عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء shin kuwa ubangijinka zai iya ya saukar mana da wato wani kabaki na abinci daga sama qalat taqullah annabi isa ce da su ku ji tsoron Allah mana in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai Kalu suka ce nuridu an na'kula minha ai so muke mu ci daga cikinta wa taqma inna qulubuna kuma har zukatanmu su samu nutsuwa wa alama an qad sadaqtana kuma mu samu sanin cewa lallai kayi mana gaskiya wa nakuna alaiha minash shahidin kuma don mu zama masu shaida a gare ta qala isa ibn maryam allahun annabi isa ɗan maryama sai ya yi addu'a ya ce ya allah na rabbana ubangijin mu anzil alaina ma'idatan mina sama ka saukar mana da wata wato wani teburi na abinci daga sama kunu lana idan le awalina wanda za ta zame mana idi ga mutanenmu ga mutanen farkonmu wa akhirina da na ƙarshen mu wa ayatan minka kuma ta zamo mana aya daga gare ka wa anta warzuquna kuma ka azurta mu wa anta khairur raziqin ya Allah kai ne mafificin masu masu azurtawa qala Allah sai Allah ya ce inni munazziluha alaikum lalle zan saukar muku da ita abinda kuka nema amma faman yakfur ba'du minkum duk wanda ya kafirce daga cikin ku daga baya fa inni u'adhibuhu azaban ni ko lallai zan yi masa wata irin azaba ta musamman irin azabar da azibuhu a ahadan min alalamin ba zan yi irin wannan azabar ba ga wani daga cikin talikai ubangiji madaukakin sarki ya dawo da mu duniya yana ba mu labari akan abin da ya faru a baya tsakanin annabi isa dan maryama da shi da mutanensa mutanen da suke tare da shi waɗanda suka yi imani da shi kuma suka taimake shi su ake ce alhawariyun su ne al'ansar wanda suka taimake shi kamar sahabbansa kenan kama kala isa ibn maryama lil na man ansari ila allah qalu nahnu ansarullah ansarullah din shine hawariyun masu taimakon annabi isa na kusa kusa da shi an fahimta Allah ya ce mana sun taɓa cewa annabi isa suka ce da shi ya isa ibn maryama ya kai isa dan maryamu ya yastati rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama shin ko kana ji ubangiji zai iya ya saukar mana da yanzu nan wani kabaki wani teburi na abinci gashi muna jin yunwa ana ta bukata amma ka yi abubuwan mamaki da yawa ka ta da matattu ka warkar da marasa lafiya ka warkar da makafi ka warkar da wani ne ka yi kaza ka yi kaza amma gaskiya yanzu abin da muke bukata shine mu ga abinci daga sama gaba ɗayansa take away ready made ya sauko mu ci mu tumbatsa sai mu gane cewa lallai da gaske ne ake yi duk abin da aka ya shafi wasu ne ya shafi marasa lafiya ya shafi wani ya shafi gawa tsoron mu masu rai mu ma mu samu cina rabon to tambayar da suka yi hal yastati rabbuk wasu malamai suka ce su ul ne sai annabi isa ya ce musu ittaqullaha in kuntum ku ji tsoron Allah Allah ne kuke cewa ubangiji zai iya wasu kuma suka ce a'a ba su ul ba uslubi ne amma suna girmama Allah da gaske suke yi shi yasa suka ce ba wai muna izgili bane nuridu anna kula min hada gaske ne muke tambaya muna so mu ci ne ba irin tambayoyi bane irin wanda jiya a baya darasin baya Allah ya hana mu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum kar ku tambaye da in an baku kuma zai zai zama muku masifa a'a su tambaya da gaske suke yi wata tuma inna qulubuna muna so mu samu nutsuwar zuciya mu kara imani ne akwai manufa amma ba muna so wai mu nuna Allah ba zai iya bane muna so mu ga iyawar Allah ne a idon mu kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya ce wa ubangiji arini kai tuhil mauta Allah ka nuna mun yadda kake kashe rai awalam tu'min Allah ya ce masa ha baka yarda cewa ni nake yi bane ya ce bala'a na yarda walakin da ya tuma inna kalbi ina so in ƙara nutsuwa ne a zuciya to su ma suna so su gani ubangiji musa ka don su ƙara nutsuwa su ga yaya Allah yake yin abu a lokaci ɗaya Allah yana ba su abinci su ci amma akwai wahala anna sababna alma a sabba thumma shakakna al-ardha shaqqa fa abbatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaitka tafiyan da yawa kafin ka ci abinci sai an yi ruwa ka ci abinci in ba ruwa ba abinci sai an yi shuka ka ci abinci in an yi shukar sai ta tsira in ta tsira sai an yi waye sai an girbe in an yi ba za a ci ba sai an kawo an yi waye akwai wahala da yawa shine suka ce duk a tsallake wannan protocol din a kawo wanda yake daga sama daga kun fayakun jama'a an fahimta alma'idatu minas sama shine alkhawanu alaihi ta'am kaman katon tire ko teburi wanda zai zo da abincin an riga an zuba kuma abincin fa sai dai ka ci kawai wanke hannu ka taba ba wai abincin da za a ce wancan shi ma abinci ne amma in sai an je an dafa bai riga ya zama wato ba ma'ida ba ne don haka sai annabi isa ce musu ku ji tsoron allah Suka sai suka ce nuridu an na'kula minha muna so mu ci moriyar mu ci gajiyar arzikin Allah ne mu ci gajiyar kuma ga ka annabin Allah a tare da mu mu zama ana ta jin yunwa a'a kuma wannan wahalar da ake sha din yau kan mu samu gudana a sauko mana da abinci daga sama kawai ya annabi Isa Allah zai iya kuma Allah ya haka arzikin sa bai ragu ba ya mu ba za mu dana ba kayi abubuwan mamaki da yawa mu ma muna so mu sha wa tatma inna qulubuna an gane ko ibnu kathir ya ce nuridu an na'kula minha ai nahnu muhtajuna ila al-akli minha muna so mu ci ne fa yunwa muke ji da gaske ne wa tatma inna qulubuna kuma idza shahidna idza shahadnaha idza shahadna nuzulaha a idonmu mu muna gani yana saukowa a wannan dole dole mu nutsu mu kara imani sannan wani alama an karsa sadaka na ai nazdadu imanan bika wa ilman bi risalatika wannan zai kara mana imani da kai kuma mu kara tabbata cewa lalle gaskiya sakonka na gaskiya ne aka mana abinci wannan abincin ta takunu lana idan li awwalina wa akhirina wannan kabaki ko wannan teburi da zai sako zai zama mana wani abu ne na idi wani shagali ne na musamman da zamu hole a yau kuma daga baya ya zama mana abun tunawa da mu da wanda za zo gaba ma aita tuna Allah yayi abun mamaki akan mu yau wa ayatan minka kuma ya zama wato wata aya ce ta musamman daga gare ka warzuquna an tafi a'a wa tatma wa na'lamu an qad wa nakuna alaiha min shahidin kuma don mu zama masu shaida akan wato cewa wa nashhadu anna hal ayatu min indillah mu shaida cewa lalle wannan aya ce daga wurin Allah mu ƙara gaskata Allah mu ƙara sanin lalle Allah zai iya komi a koyaushe ta koyaya ya nabi isa muna jiranka annabi isa kala sai allah ya ce mana annabi isa sai ya daga hannu ya yi addu'a allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan mina sama ya allah ka sauko mana da abinci daga sama yanzu wannan abincin muna so in ta sauko mana ta kunu lana idan li awwalina wa akhirina kamar yadda mutane na suka nema wanda zai zama mana abin da za mu yi shagali da shi a yanzu ya zama mana wani biki na musamman wanda kuma ya takarraru wato zikruhu marratan da ukhra lil na wal akhirin za a rinka yawan ambaton wannan abun ana tunawa da shi mutane na sun zama mazan jiya da za a tuna ga abun da ya faru da su wata rana daga cikin ayoyin Allah warzuquna Allah ka ba mu arziki wa anta khairur raziqin Allah kai ne mai abuci kai ne mafificin masu arziki Allah zaka iya wannan ba zai gagara ba me Allah ya ce Allah sai ya ce qala Allahu sai Allah ya ce in inni munazziluha alaikum zan saukar muku abinda kuke nema amma fa in mutum ya nemi abu kuma na bashi to lallai ya cika manufar da ta sa na bashin ita ce dukkan abinda na muku na ni'ima uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum to ku tuna ta, ta hanyar bauta mun da gode mun ku gode mun ta hanyar wato zukatanku da harsunanku da kuma ayyukanku su nuna da gaske kun yarda da cewa ni ne mai ni'ima kuma ni ne ma'abocinta to ku bauta mun kada ku yi mun shirka ku kiyaye dokoki na kada ku saba mu man yakfu ba'du minkum in ku na muku wannan daga bayan mutum bayan ya ga wannan abun a fili don kar zuciyarsa ta nutsu kuma sai ta kangare to lallai wannan fa zan masa azabar da ban taba yin irin sa kowa ba a cikin zamanin ku an fahimta ko wannan shine abin da Allah ya ja musu kunne da shi da wannan ne wato imamu ahmad ibn hanbal ya ruwaito a abin nan ibn jarir na tabari ya ruwaito wanda ahmad shakir ya inganta shi daga abdullahi ibn amr ibn al-as amma mawqufi ne cewa mafi girman azaba da Allah madaukakin sarki ya alkawarin zai yi guda uku na cikin alkur'ani azabar da Allah ya yi alkawari zai yi wa munafukai wanda ya ce innal munafiqina fi kil asfali minan nar kaga wannan fi na kafirai ma kenan sai kuma na biyu shine wato alkawarin da Allah ya yi na azaba mai tsanani ga fir'auna wa mata kuma sa'atu adkhilu ala fir'auna shaddal azab fir'auna zai sha azaban da ba wanda ya sha irinsa daga cikin mutane a zamaninsa sannan kuma na uku shine wa man kafara min ashabil ma'ida daga cikin waɗanda suka kafirce daga cikin wanda aka sauko musu da wannan abun to Allah ya alkawarin zai musu azaba la u'adhibuhu ahadan min al'alamin wannan abin da yake nuna mana shine Allah madaukakin sarki in ya maka ni'ima yana so ka gode masa godiyar Allah ba da harshe kawai ake yi ba ana yi da zuciya ta hanyar yarda da imani da nutsuwa da tsoron Allah godiya wa Allah ta hanyar ambato a harshe a ambaci Allah a girmama Allah da su sannan kuma godiyar Allah ta hanyar yin aiki i'malu ala dawo da shukran wa qalilun min ibadiyash shakur a nan wurin malamai sun yi kawo iskali na cewa shin da gaske Allah ya saukar ko bai saukar ba saboda a nan Allah bai ce mana ya saukar din ba sannan galibi daga cikin ƙarin bayani akan abin da ya faru cikin akhbaru bani isra'il ko dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisi cewa abu kaza ya faru ya fi inganci ko kuma mu samu cikin akhbaru bani isra'ila wato mu samu cikin labaru wanda yake wurin banu isra'ila ko a cikin littattafansu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala tusaddiquhum wala tukazzibuhum kada ku ce ƙarya ne kuma garku ce gaskiya ne to sai aka samu babu ko a cikin new testament ko a cikin old testament babu labari akan wannan abu wannan kisar ta sauko da wannan babu a cikin bible to ya za mu yi musan an yi ko ba a yi ba shi ne wasu da yawa suka kutsa maganganu ne masu yawa in ka duba ibnu kathir za ga ya kawo su ruwayoyi da yawa da malaman tafsiri tun a da da na yanzu waɗanda suke ta cewa ai ba a yi ba tunda ba a samu a cikin labaransu ba ba a samu a cikin littafinsu ba inda an yi da an faɗa wasu kuma suka yi musu raddi da cewa wannan ba dalili ba ne Allah maɗaukakin sarki ya yace qala Allah inni ha alaikum Allah ya amsa ce zan saukar to kaga ba sai Allah ce ai na saukar ba tunda ya ce zan saukar na Allah la yukhlifu miad Allah zai ce zai kaza kuma ya fasa ne sanan ta za ka yi ka zargi annabi Isa cewa zai yi addu'a akan abinci kuma a biya masa bayan an biya masa akan mara lafiya da mutuwa an fahimta saboda haka wannan zancen da ya firin jaye dai shine siyakin qur'ani zahirinsa yana nuna mana cewa an yi wannan kisar gaskiya ce kuma an saukar musu da wannan abun sai dai yanzu kiristoci na yanzu sun manta wannan abun ko kuma ma ba su san shi ba sai su duba cikin qur'ani sai ya zama musu qur'ani shiriya ce gare su da zai sa su yi imani da shi cewa gaskiya ne dama Allah madaukakin sarki ya ce kul ya ahlal kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu da illallah, ya kuma abota littafi ya ku kiristoci Allah ya ce mu gaya muku a cikin alkur'ani ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar wanda yake daidai ne da naku cewa abin da ke cikin naku nan na cewa Allah na abu da illallah kada mu riki kowa a matsayin Allah sai Allah kadai abun bauta wala nushrika bihi shay'an kuma kada mu hada shi da kowa a cikin bauta baya da abokin tarayya kuma bayi da da wannan abin da yake sako ne cikin littafin mu da naku ku rike ku zo gaba ɗaya mu haɗu a kai abinda Allah ya ce kenan mu gaya wa ma'abota ahlul kitabi a cikin alkur'ani to kaga wannan ya zama ƙarin bayani da Allah ya ce alkur'ani muhaiminan alai shugaba ne akan dukkan littattafai tunda ya zo bayan su ya kawo abin da babu a cikin nasu to su kuma sai su gaskata nasu sannan su ƙara su ci gaba zuwa nan sai ya zama sun ci gaba akan imani da Allah da imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan sun yi imani da annabi Isa alaihi salam jama'a an fahimta mai Allah ya ce a gaba وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وإذ قال عيسى وإذ قال الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع يتبع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الله يمك البركة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم كتنا لوكتين دا الله يتي يا كي عيسى دم مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله shin kai ne kan kace wa mutane ku riƙe ni da ni da mahaifiyata a matsayin alloli guda biyu koma bayan Allah kala subhanak annabi isa ya amsa ya ce tsarki ya tabbatar maka ya Allah ma ya li an akula ma laysa li ban isa ba in faɗi wani abin da bana da haƙƙi a kansa in kuntu qultuhu faqad alimta idan ni din nan na kasance na faɗa to ai kai ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. ka san abin da ke cikin raina ni ko ban san abin da ke cikin ranka ba innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai din nan fa kai ne masani na dukkan gaibi ma qultu lahum ni ba abin da na ce musu illa ma amartani bihi sai dai abin da ka umarce ni in faɗa ani ibudullaha rabbi wa rabbakum na ce da su ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim kuma na kasance mai shaida ne a kansu a lokacin da na kasance ina tare da su falamma tawaffaitani amma yayin da ka ɗaga ni ka raba ni da su kunta antar raqiba alaihim sai ka kasance kuma kai ne mai kiwo a kansu wa anta ala kulli shay'in shahid kuma kai din nan kai ne mai shaida akan dukkan komi in tu'adhibuhum idan kai musu azaba fa innahum ibaduk to ai su bayinka ne wa in taghfir lahum in kuma kai musu gafara fa innaka antal azizul hakim to lalle kai dai kan kai ne mabuwayi kuma kai ne mai hikima sai Allah ya ce qala Allah sai Allah ya ce hadha yawmu yanfa'u sadiqina sirquhum wannan ranar fa ita ce ranar da masu gaskiya gaskiyarsu zata musu amfani lahum jannatun tajri min tahti hal anhar suna da waɗansu aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu khalidina fiha abada za su dawwama a cikinsu har abada radiyallahu anhum waɗannan sun yarda da Allah wa radu anhu radiyallahu anhum waɗannan Allah ya yarda da su waradu anhu kuma su ma sun yarda da Allah zalika wannan abin da kaje an faɗa huwal zalika wannan abin da aka ambata alfawzul azim shine rabo mai girma lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin mulki na sammai da na ƙasa duka yana ga Allah ne da kuma abin da ke tsakanin su wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah shine mai iko bisa dukkan komai Allah ya cika mana ayoyin nan na suratul ma'ida da gaya mana ƙarshen abin da zai faru cikin tambayoyin da zai yi wa annabi isa alaihi salam Allah zai ce wa annabi isa dan maryam ka tuna ni'imomin da na maka wanda na ambata eh lalle na tuna ka gaskata cewa waɗannan ni'imomi daga gare ni suke lalle na gaskata ya ubangiji dukkan ni'ima zuwa gare ka take wa ma bikum min ni'matin fa min Allah to ya kai Isa dan Maryama mutane sun rike ka a matsayin Allah za a ce ni Allah a ce kai ma Allah wasu su ce ni Allah uwarka ma Allah shin kai ne kace wa mutane su faɗi wannan magana ka san wannan maganar tana da girma a ce ma wani ba ni ba a ce masa Allah a ce wa wani ba ni ba a ce masa ubangiji bayan waɗannan ni'imomin duk ni na maka kuma na ce ka je ka nuna musu ne don su gane girma na ba girman ka ba don su gane isata da buwayata ba taka ba kuma wannan dama ce da na baka wanda ban bada wani ba daga cikin talikai wannan bai zama dalili da zai sa su kara gane girmata ba sai su kaskanta ni kuma su ce kai kuma daidai da ni kake ya kai isa ɗan maryam kai ka gaya wa mutane wannan annabi isa sai ce subhanaka ya ce allah tsarki ya tabbata gare ka ma ya kunu li an akula ma laysa li bihaq ai bai dace ba ma bai cancanta ba ma wane ni in faɗi abin da bani da haƙƙi a kai annabi isa saboda ladabi wa ubangiji da girmama ubangiji ba zai ce lam akul zalika allah ni ban faɗa ba sai ce ya allah ban isa in faɗi abin da bai dace ba ku dubi girma na ubangiji a wurin annabi isa ɗan maryam yaya mutum zai ɗauki wannan bawan Allah mai daraja a wurin Allah mai girmama Allah da irin wannan wanda Allah zai tambaye shi ma ya kasa iya bada amsa direct sai dai ya faɗa indirect saboda tsananin ladabi kuma ka ce shi da Allah duk ɗaya ko ɓangare ne na Allah ko ɗan Allah ta ya za a yi ai haka innakum taquluna qawlan azima maganan da kuke faɗa fa babba ne in ji Allah intahu khairan lakum ku daina wannan maganar shi yafi muku alheri Allah ka sa su gane su daina sai Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi isa sai ya ci gaba da cewa ya Allah in na faɗa ai ka sani in ban faɗa ba ma kai ka sani sai dai ka bada shaida a madadina kai ka san abin da ke cikin zuciyata ni ban san abin da ke cikin ranka ba sannan mutanen nan ma da suka faɗi wannan abun kai ka fi sanin abin da ke cikin zuciyarsu ni ban sani ba ballantana in san naka ya Allah kai ne masanin gaibi Allah ka sani wannan yana nuna shi ba zai ce ya Allah ban faɗa ba amma Allah don ya ji tausayinsa sai na cewa Allah ka sani in fana faɗa in ban faɗa ba Allah ka sani ban isa yau a gaban kama in ce ni ban faɗa ba ni fa ba abin na ce musu illa abin ka aike ni ni kuwa abinda ka aike ni shine ani ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijinku kamar yadda tun ranar da aka haife shi ana ɗaukansa a cikin zanin goyo ya ce kala inni abdullah ku sani tun yau kada in girma in yoni abun mamakin ya sa ku ce ni allah ne ko ɗan allah inni abdullah ni bawan allah ne don haka a yanzu ma wannan abun haka na gaya musu tun ina karami kuma har na bar su akan wannan nake wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim zan iya bada shaida akan su ne na abin da na kasance ina tare da su su wane wane sun karbi sako su wane basu karba ba wane ma sun nemi kashe ni wane sun nemi su mun shari kaza wane sun nemi su gice ni wane sun nemi kaza su wane wane kuma sun yi imani qalu amanna wa shahid bi annana muslimun hawariyawa waɗanda suka yi imani su sun ce sun yi imani don haka zan iya bada shaida akan wannan amma wanda ba wannan ba ba zan iya bada shaida ba haka ne ni ina fassara daidai ko ko na tsallake wani abu daidai ne ko madalla ubangiji madaukakin sarki ya ce sai falan mata wa faita ne wa an ala kulli in shahid ya Allah da ka raba ni da su kai ne mai bada shaida akan abin da ya faru daga baya yaya suka yi sun yi imani ba su yi imani ba daga baya ma sun zo sun canza abin da ni na aiko su da shi ai ni aka aiko ni da shi sun canza ban sani ba sannan daga baya da suka zo shin me suka maida ni sun dika bauta mun ai ni kan kare ya tawafaita ne ka riga ka dauke ni ai wani abun kai ka fi sani suna ta bauta mun ni ba abin da na ga musu ba kenan kuma sun yi bana na inda ina nan ba zan bar su ba inda duk lokacin da nake nan abin da nake ga musu shine ma amartani bihi ani ibudullaha rabbi wa rabbakum jama'a fahimta to shine Allah madaukakin sarki annabi Isa ya ce in ka musu azaba bayinka ne in kuma ka yafe musu in ka ga dama yadda ka ga dama ban isa an sa baki ba sai yadda ka ga dama ka yi da su ya Allah wannan duk girmamawa ne da sallamawa Allah ka dubi abin da annabi Isa yake a gaban Allah me zai sa in annabi Isa da yake da waɗancan girman da daraja ya risina a gaban Allah kai me yasa yanzu ba ka risina gaban Allah ba sai ka risina gaban annabi Isa wani abu ya same ka ka ce Jesus Christ ka bar ubangijin Jesus Christ wani abu na musiba ko wani abu duka da ake bukata a roƙa ka roƙi Allah da wannan annabi Isa yake masa wannan ladabin ka roƙe shi direct ka ce da sunan ubangiji kuma ka zo ka ce a cikin sunan wani wanda ba Allah ba yan uwanmu kiristoci wallahi muna gaya muku wannan saboda tsananin kauna ne gare ku ba ma son abin da zai sa ku je ranar kiyama ya zama annabi isa yana cewa ba ruwansa da ku wannan abin da kuka faɗa ba shi ya sa ku ba annabi isa ba wannan shine sakonsa ba mun karanta sakonsa gashi muna gaya muku a cikin alkur'ani kuma mun karanta muku wasu daga cikin new testament a cikin bible a shekarar bara don haka ku haɗa waɗannan duka su zama muku dalilai da za ku yi imani da allah ku yi imani da annabi isa a matsayin bawan allah kuma manzon Allah kamar yadda za ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin bawan Allah kuma manzon Allah da dukkan annabawa Allah ya datar da mu akan hanya madaidaici Allah yake cewa annabi Isa zai ce in ka musu an ka musu in ka yafe musu ba wai rangwanci bane fa innaka antal azizul hakim don kana da buwaya kana da karfi da zaka iya komi sai abin da ka ga dama zaka yi shine Allah ya ce hada yawmu yanfa'u sadiqina sirquhum yau ne ranar da gaskiya take amfani wa masu gaskiya in addinin gaskiya kake yanzu ne zaka gane in addinin karya kake yau ne za ka gane sannan in kana kan shiriya ta daidai yau ne za ta bayyana abdullahi dan abbas yake cewa shine yauma muwahidi na tauhiduhum ranar da tauhidi zai yi amfani wa masu tauhidi to mun dawo cikin gida ya ku musulmi abdullahi dan abbas sahabin manzon allah sallallahu alaihi ya wanda yafi kowa iya tafsirin wannan aya ya ce ma'anar wannan aya shine ranar da tauhidi zai yi amfani in ka musulunta to kar kuma kai shirka kada ka yi shirka da Allah ta kowace irin hanya duk abin da yake nuna wato ɗaukan haƙƙi ne na Allah a ba wani a cikin bauta shi ake cewa shirka ka nesa da shi saboda ranar kiyama zai kama ka matsala a gaban Allah yau ma mai yanfa usadikina sidquhum ranar da wato gaskiyar mai gaskiya take masa amfani wannan gaskiyar ita ce tauhidi rike Allah shi kadai da rike tafarkinsa shi kadai da yin tauhidi da bauta masa shi kadai ba tare da hada shi ba a cikin bauta Allah ubangiji ka kashe mu akan tauhidi waɗanda suka yi haka suna da aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu wanda za su dawwama a cikinta har abada kuma Allah ya yarda da su suma sun yarda da Allah bayani akan aljanna da matakan cikin aljanna da 'yan aljanna da abin da za su samu a cikin aljanna ciki har da wannan yana nan cikakken bayani a cikin suratu Ali Imran shi ma ku kuma baya Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard ubangiji ya ce mulkin sammai da ƙasa da mulkin su da halittar su da mallakansu da juya al'amuran cikinsu da rayar da wasu a cikinsu da kashe su lokacin da lokacinsu ya yi wannan duka na Allah ne shi kaɗansa wa mafi hinna da duk abin da ke cikinsu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko akan dukkan abin da yake so Allah muna roƙonka ka ba mu albarka na wannan sura suratul ma'ida abin da muka karanta a cikin ta daidai Allah ka ba mu lada ka sa mu yi aiki da shi kuskure Allah ka gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai mun haɗu a suratul an'am wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh